تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان وارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina godiya ga Allah maɗaukaki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasinmu na Ramadan Mubarak. Alhamdulillah a yau muna ɗaya ga watan Ramadan shekara bakwai ga hijirar manzo sallallahu Alaihi wasallam, wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu shekara shidda. lokacin insha Allah a zaharar sha biyu da minti wato bakwai. la'asar karfe hudu saura minti goma sha bakwai magariba karfe shida da minti goma sha biyar isha'i karfe bakwai da minti ishirin da bakwai alfijir karfe biyar da minti goma sha takwas gobe zai rage minti ɗaya insha Allah ya zamanto da minti goma sha bakwai fitowar rana kuma karfe shida da minti ishirin da takwas to alhamdulillah Eh, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mu ƙara gode masa akan wannan ni'ima na riskar da mu ga watan Ramadan. Watan Ramadan sanin kowane musulmi ne wato wata ne wanda yake Allah madaukaki ya farlanta mana azumtansa a cikin nusus na Alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu Alaihi wasallam. Yeah. a ayin alkur'ani Allah Maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai ce ayyaman ma'dudat kuma a jan ƙasa kaɗan kuma yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى التي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون wannan ayoyi guda biyu Allah maɗaukaki yana nuna mana wato an farlanta mana azumtan wannan wata na Ramadan kenan yin azumi a wajen musulmi ba zaɓi ba ne a'a doka ne umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala a ayar farko Allah maɗaukake ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa an wajabta muku azumi na wannan wata mai albarka na Ramadan kamar yadda aka wajabta alumun da suka shuɗe gabaninku sai Allah ya ce kwanaki ne ki da gaggo. ba da yawa ba ne ayyaman ma'adudat ka ci abinci wata goma sha ɗaya sai na sha biyun aka ce kai azumi kaga anan sai ka gode wa Allah idan Allah ya ga dama sai ya shar'anta mana azumin wata shida wata shida ne zaka ci abinci wata shida ne zaka yi azumi in ba ka so gabari a nan sai ya bayyana shikenan alfijir ya keto a kame sannan ku kai azumi ku cika har zuwa dare ma'ana zuwa faduwar rana wannan shine lokacin azumi wannan a cikin wato wannan shar'antawa Allah madaukaki an komai ana son wasafiyya duk abin da muka rage daga wasafiyya akwai matsala in aka wuce wasafiyyan nan ma akwai matsala saboda haka idan wajen ci ko sha ko sauransu zaka zo ka zama wasaf karka yi ci ka zama kana ci da yawa kullum karka zama to baka ci gashi yayi bayani ma sun tabbatar cewa wato yin azumi akwai samun lafiya ga mai azumi daga cututtuka akwai wasu cuta in kana ci kana sha ne za su yi ƙarfi amma in ka rage ci din su ma cutan za su narke su zama babu yau da gobe da sai ga cutar ta zama babu ka neme ta karasa da me ya warkar da ita takaita ci da sha da kake yi abin da kake ci da sha din nan suna ƙara wa cutan wato armashi cutan ya bunƙasa sannan ci da sha ɗin nan rage shi ɗin ka zai samu hutu cikin ɗan adam akwai injuna da Allah ya tsara mu ne ban maji ban magani ba da electric suke amfani ba ba batir suke nema ba ba canza baki mai ake nema ba amma duk abin da ka zuba sai su yi aiki hanyar ruwa daban hanyar eh, abinci daban in hanyar iska daban duk za su je wannan tacewa da za su yi su narkar a tace mai amfani ɗin a rike mai amfanin ma ba duk mai amfani bane za a rike maka don ta yiwu ka abin da amfanin sa din yana da yawa an rike zai cutar da kai sai a ɗauki gwargwadon bukata duk sauran ya zama fadalat ya zo ya fita ta wajen hanyar wato da Allah ya shar'anta fito da su to nan zaka samu lafiya a jikinka da yawa mutane da za su tambaye kawunan su za su ga cewa lokacin da suke azumi sun fi samun lafiya da rashin nauyin jiki eh, fiye da lokacin da suke ba sa azumi suna ci da sha sannan kuma wannan a lafiyance kenan kuma hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wassalam yace mu tasihhu ku yi azumi ku samu lafiya kana azumi zaka samu karin lafiya kuma ga abin da zaka samu na dimbin lada a wajen Allah subhanahu wata'ala dalilin azumin da kake yi na farko dai farilla ne rukuni na addinin ka game da muka gabatar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani a hadisin sa a cikin rukunin musulunci guda biyar ya sa azumin wata ramadan musulmai a duniya kaf ba lokacin da aka ce azumi ya sauka akan al'umma babu wanda azumi zai sauka akan shi kwata-kwata sai mai larura wannan mashi ba cewa an ya sauka ba yana da badal na azumi misalin waɗanda ba su da lafiya rashin lafiyan da ba a tsammanin warkewa muna ta bayani kullum da yawa yanzu ma sun fara tambaya mutum ramadana ya zo sai ce to gashi yanzu ba da lafiya ba zan iya yin yi azumi ba shin zan ciyar a'a ba yanzu ne ana ake maganan ciyarwa ba ciyarwa zai zama wajibi ne ga wanda gaba ɗaya a rayuwarsa ba zai iya azumi ba irin ciwon ba zai bar shi ya ci ba ba zai bar shi ba zai bar shi ya yi azumi ba kai ciwon ba zai bar shi ya rike bakinsa har zuwa faduwar rana ba to irin wannan yin azumi zai zama cutarwa gare su addinin musulunci kuma bai bukatan cutar da mu to a wannan lokacin idan masana likitoci amintattu suka yi bayanin mutumin nan ba zai yi azumi ba to nan ne zai ci abinci to shikenan in ya ci abinci mai zai yi to ciyarwa zai dinga yi ga duk ranar da aka yi azumi amma kai dai yau ne baka da lafiya ko kuma bara ba kai ba bana ma gashi ba kai ba eh kai hakuri ka nemi magani idan Allah ya baka lafiya sai ka rama amma an fi da tsammani daga abin da samun lafiya sai a ciyar ko kuma mutum ya mutu bai samu ya biya ba shikenan sai a ciyar masa idan har bai samu daman da zai rama ba to wannan shine badal din to a wannan lokacin Allah madaukake shar'anta mana mu yi wannan azumi yin azumin nan wato zai kusantar da mu ga Allah subhanahu domin hadisi al-qudsi Allah subhanahu wa yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi Bawa bai taba samun kusanta gare ni ba da wani abu kamar ya aikata abin da na farlanta masa in kana so Allah ya yarda da kai kai sallah in kana so Allah ya yarda da kai kai tauhidi kai shahada in kalmar shahada kana mai nisantar da kanka daga shirka zuwa tauhidi sannan idan kana so Allah ya yarda da kai kai sallah akan su. in kana so Allah ya yarda da kai yi azumin Ramadan in Allah kana so ya da kai aikin hajji. in Allah kana so ya yarda da kai ka bi iyayenka in kana so ya da kai ka nisanci haramun. wannan shine wa mataqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi babu abin da zaka yi kana ka samu yardan Allah kamar sauke farilla to idan ka gama sauke farillo da aka shar'anta da matan da farillan ba yawa ne da su ba sai Allah ya buɗe mana kofar filfilo na neman ƙarin kusanci gare shi sai ya ce wala ya zalu abidi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa ba zai gushe ba yana samun kusaci gare ni da nafilfilu har in so shi ji Allah to wannan nafilfilu sai kaga Allah ya bude kofar nafilfilu ba su da iyaka to yayin da muke azumin nan na <clears throat> na Ramadan wato bayan mun samu lafiya na jiki ga lafiya na ruhi kusantar da mu ga Allah wato zai ƙara mana tsoron Allah shi yasa yace la'allakum tattaqun a ayan azmi wato don ku samu tsoron Allah ku samu takawa idan mutum ya rage ci da sha din zai samu hunan tsowa a hankalinsa tunaninsa zai tattaru wuri guda gajiyansa na aikin abinci zai rage to sai kaga yayi tunani a cikin ayoyin Allah kuma yana karatun alkur'ani a cikin wata Ramadan ga azumi ga shaidanu an daure su ba sa iya yin abin da suke yi a wasu lokuta daurin za ka ji wasu mutane in wani ya yi wani abin da ba da ah, ya kai dai kai ne shaidanin kanka ya yanzu babu shaidani a hadisi bai ce mana babu shaidani ba A a ya ce da ta jini. jin marada su ne masu tsaurin kai a fari za a daure su ba sa iya cimma abin da suke cimma sannan sauran ƙananan shaidanun su ma ba za su yin abin da suke a wani lokacin ba don shaidan ba zai iya tunkaranka kai a zaman ka na ɗan adam saboda Allah ya baka daraja ya zo ya ce maka ka bata ka bar hanya ko ya zo ya ce bari ya mare ka Shaidan bai iya bai isa ba sai dai baka da azkar to dan ta ina zai biyo inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam yana gudana ne a magudanan jini to idan ka azumi sai ka ga hanyar wato gudanan jinin zai matse saboda ka ɗauki lokaci baka ci ba ka ɗauki lokaci baka sha ba yunwa da kishin ruwan nan sai su matse hanyoyin gudanan jinin sai ka ga zai ba zai samu gudanan jikin ɗan adam yadda yake so ba kamar fabi ne na ruwa idan ledoji suka shiga tsumma ya shiga wani datti ya shiga tun ruwa yana zuwa fu da ƙarfi idan akwai datti a ciki akwai wani abu a ciki ko kuma wani lurin a ya lotse yanzu zaka ga da yawa margidanta da suke da bishiyoyi itatuwa a gidansu zaka ga fabi na famfo musamman fabi na robobin nan sai ka ga abin nan saiwar bishiyar sai ta girma ta girma ta je ta matse 5 din sai ka ga ruwa yana zuwa amma kaɗan kaɗan karshe ma yake zuwa a yi ta bincike amma idan ka tona sai ka ga layin ya matse me ya sa ya matse saboda wannan bishiyar to wannan misali muka bayar yadda gudun ruwa in ba a matse ba da an matse to haka gudun gudun jini a jikin ɗan adam idan mutum yana azumi wannan hanyoyin to shaidan ba zai samu ya yi flowing yadda yake so ya gudu ba to wannan ma wani nau'i ne na takura musu kai ka samu daman bauta wa Allah a cikin ayyuka na alkhairi sannan Allah ya bude mana kofar aljanna ya rufe kofar wuta kamar da hadisi ya tabbata idan ran ramadana ya tabbata wato na farko Allah zai bude dukkan kofofin aljanna guda takwas yayi wa aljanna kwalliya ya kara mata ado a kyawunta din nan kullun Allah yana kara mata ado yana cewa bayina ya kusa su zo su shige ki hakan nan wuta an rufe kofofin duka wannan me ake cewa anan kenan a hadisi kuma ga lafazin ma ya zo ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsir ya kai mai son alkhairi ka zo lokaci yayi lokaci yayi da zaka nemi alkhairi tun daga shi an bude kofar aljanna an rufe kofar wuta an daure masu tsaurin kai na shaidanu Allah ya saukar da rahamarsa yanzu zaka je natsuwa a ranka fiye da yadda kake ji a jiya gashi kwana ɗaya ne bai kai awa 24 ba amma kowane musulmi zai ji cewa eh akwai canji natsuwa da kwanciyar hankali da kake da shi saboda albarka da rahama da Allah yake saukarwa to me kake tsammani da daren lailatul qadri ko goma na karshe idan ka shiga saboda haka azumi yana kusantar da mu ga Allah ta irin waɗannan hanyoyi sannan kuma idan muna azumi ga hanyoyi wanda zai nuna mana daidaituwa da ƴan uwanmu daga cikin hikimomin yanzu masu kuɗi masu mulki masu wadata waɗanda suke da abubuwa ba za su ji irin wahalar da sauran bayan Allah suke ji ba a rayuwarsu amma yayin da suke azumi sai ku ga wayannan masu suna azumi kai ma azumi <clears throat> a da za ka ɗauki girkin ka mai kyawo, ka zo ka zauna a kujera leburori suna aiki kana kallon su ba ka jin yunwa ko kishirwa ka ga ruwanka roba kusa da kai ga shayinka kusa da kai kawai dai su suna aiki kana ganin suna aiki kana biyan su to a lokacin da kake azumi kai ma baka zo da flask ɗin ba kana jin yunwa kana jin kishirwa can sha biyu karfe ɗaya sai ga ka tuna sai kana jin yunwa fa wai ina azumi to wayannan leburorin ma suna azumi suna ɗiban buhun siminti su je su sauke mm. suna ɗiban bulo su je su sauke eh? wannan suna shara masu shara akan titi su ma suna azumi direbobi da suke tuki su ma suna azumi masu saran itace su ma suna azumi wasu ma ba su da ƙarfin aikin kuma ba su da kuɗin da za su ci abincin sahur ko na buɗe baki su ma suna azumi to wannan zai sa kai da kake da wadata ka yunkura ka taimaka musu ka ji cewa ƴan uwanka ne daidai kuke haka wannan zai bada dama mutum ya bude aljihunsa saboda haka akwai buƙatar mutum ya nemi kusanci zuwa ga Allah da irin wannan aiki na alkhairi kada kuma mu manta eh, Ramadan wata ne na Alƙur'ani shi yasa zaka ga malamai sun koma ga karatun Alƙur'ani tarjumar Alƙur'ani saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan jibril yana zuwa yudarisu alquran kamar yadda hadisin aisha ya nuna in malaika jibril yana zuwa <clears throat> suna karatun alquran idan ce mudarasa kana karatu ina sauraro ina karatu kana sauraro haka suke tabadulin karatu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to ana so mutum ya kuma yadda hankalinsa ga karatun alkur'ani karatu fahimta aiki tabbakawa. ba wai ka karanta surur na sauke qur'ani sau kaza na sauke qur'ani sau kaza kanka yana rawa ba wannan bane idan kana karatun alkur'ani ya zama kira a ce da akwai tadabburi Allah maɗaukaki ya kwadaitar da mu akan tadabburi afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi Allah wajen fihi ikhtilafan kathira shin mutane ba su yi tadabburin alkur'ani ba su lura da shi wajen karatunsa wajen fahimtar ma'anansa wajen hikimomi da Allah ke saukarwa ciki da kuma tabbaka wajen aiki ai da qur'anin nan ba daga Allah bane da an samu sabani da yawa a ciki qur'ani babu sabani Qur'anan Arabiyyan da dhi iwaj Allah ya saukar da shi tun daga lokacin da aka saukar ya za a yi in ba gaskiya ba a zauna shekara sama da dubu da ɗari hudu a kuma lokacin da ba wai duk duniya ne suka yarda da littafin za mu yi aiki ba inda a ce duk duniya baki ɗaya ne za a ce to ai don kun haɗu ne Kur'ani ya kasa samun saɓani to amma duk da saɓanin da ake da shi wani yau zai zo ya shiga midiya ya ɗauki Kur'ani ya yaga ya yaga ya yaga don haushinsa yana so ya ga ƙarshen alkur'ani bai samu ya gani ba to yana irin wannan wani zai taka da kafansa wani zai tara ya kona da wuta duk wani abu na neman wulakanta alkur'ani ko neman tunzura musulmai ana yi ƙur'ani yana nan yana shiru yana kallon su shi dai ba zai gushe ba sai lokacin da Allah ya sai daga kayansa to wannan zai kara mai imani imani cewa wannan littafin daga Allah ne wanda ma bai da imani shi ma yayi tunani ya gane wannan littafin ba ba aikin mutum bane daga Allah yake to ana buƙatan a yi irin wannan tadabburi ana buƙatan a mayar da hankali wajen karatun alkur'ani kuma gwargwadon abin da mutum ya iya kar wani ya ce aini ban iya daga alkur'ani ba sai amma ko sabbi ko alamtara zuwa nasi ko kuma wani ya ce ma shi ƙurwa da falake da nasi ne kawai ya iya a'a ko me ka karanta ko me ka iya ko fatatul kitabi ne kadai ka iya ka karanta kana nanatawa ka karanta kana nanatawa wannan zai ƙara maka himma nan gaba ka ƙara kuma ka zo fiye da inda ka tsaya kuma a wannan watan wato wajen ciyarwa mun yi magana a ciyar da bayin Allah waɗanda ba su da shi sannan kuma a yafe wa juna a wannan watan wata ramadana wata ne na neman yafiya mu nemi yafiya a wajen junanmu wayanda suka yi mana laifi mu yafe musu mu kuma mun yi laifi mu nemi yafiya ya zamanto mu za mu samu rahmar Allah baki ɗaya domin idan mutum yana da gaba da wani a watan Ramadan Allah zai gafarta wa sauran da ba su da gaba tsakaninsu amma ku da kuke da gaba da juna Allah zai ce wannan a jinkirta nasu sai sun yi sulhu tsakanin su kafin a yafe musu saboda haka wayannan abubuwa guda uku ne muke nema a duk wani abin da muke yi na farko dai wato Allah ya gafarta mana zanubanmu ya kare mu daga azabarsa na biyu ya ba mu rahmarsa ta aljanna na uku kuma ya biya mana bukatunmu da muke nema na nan duniya ba shi kenan ba rayuwar gaba daya a duniya ka zamanto ka kuguta baka da matsalar rayuwa baka da kuncin rayuwa kana samun daman bautawa Allah ka cikin kwanciyar hankali sannan a lahira kuma a ce ka kuguta daga azaba ka shiga aljanna wannan shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan shine to a cikin ramadan malamai tuntuni suna ce mana ramadan makaranta ce ramadan madrasa ramadan makaranta ne wanda mutane za su shiga su koyi darussa a wannan darussan wato za mu gyara halayenmu ɗabi'unmu da sauransu to wannan makaranta na ramadan ga shi yau mun shige shi to lalle ne fa duk wanda ya shiga makaranta ya tabbatar cewa ya natsu ya koyi darasi bayan darasin kuma ka zo ka karshen lokaci ka dinga tambayan kanka tunda ba jarrabawa ne za a je ka a ce maka me ka koya cikin azumi ba to eh, eh, na so in taba wasu niqat na muhimman abubuwa da ya kamata mu mai da hankali a rayuwarmu a wannan karan na ɗauki maudu'i na wato as-sabr hakuri hakuri duk wanda kace masa hakuri dai shine ma'ana ka danne kanka ka bar wani abu da kake so ka yi ko ka yi wani abu da ba ka so ka yi to amma haƙuri makaranta ce sai ka koya wa kanka wasu ɗin Allah bai yi su da haƙuri ba saboda haka wato ma'ana Allah bai yi su da haƙuri ba wai Allah ya haramta musu ba a ba su tashi da ɗabi'ar haƙuri ba don haƙuri akan koya ne tun daga kana yaro akwai buƙatar iyaye su tarbiyyantar da 'ya'yansu akan haƙuri yayin da wani ya bata maka rai yara biyu za su yi fada domin muna so mu zama masu hakuri tun suna kanana wannan yayi wannan wannan wanda ya laifi a nuna masa laifinsa wanda aka yi masa kai kai hakuri in kai hakuri Allah zai saka maka kai hakuri in kai hakuri Allah zai ɗaukaka darajanka kai hakuri Allah yana son hakuri Allah bai ya son fishi to a haka yara sai su tashi da ruhin wato jin hakuri kullum idan malama suna tarifin hakuri shine wato ko dai mutum ya kame kansa daga abin da yake so ya yi ko ya ɗaura kansa zuwa ga abin da bai so ya yi abu ne mara kyawo kana so ka yi amma kuma Allah bai ya so annabi alaihi salatu wasalam ya hana to anan ka yi haƙuri ma'ana ka riƙe kanka ka danne zuciyarka kar ka je ka aiwatar da wannan buƙatarka. sannan kuma haƙuri akan bin Allah shine ka yi haƙuri akwai abin da ibada ce Allah ya shar'anta Allah ya neman mu yi amma kuma kai a hakan kana jin nauyin jiki kana jin kasala kana jin baka so kai kai hakuri ka danne zuciyarka ka zo ka aikata wannan abin da Allah yake so annabi yake so shi yasa malamai suke cewa wato hakuri da godiya su ne cikakken ni'ima imani cikakkensa shine rabin hakuri rabin kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ajiban li amril mu'min, mumini lamarinsa yana da ban mamaki. Yace inna amrahu kullahu lahu khair, dukkan lamarinsa alkhairi ne gare shi. Sai ce wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Ba wanda zai samu wannan sai mai imani. Wani irin lamari ne mai ban mamaki na mumini? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in asabatu sarra shakara fakana khairan la wa in asabatu darra sabara fakana khairan la in alkhairi ya same shi zai gode wa Allah yanzu alkhairi ramadana ya zo muna cewa alhamdulillah da Allah ya riskar da mu ga wannan wata mai albarka kuma malamai suna cewa musamman Yahya ibn Sharaf yana cewa Nawawi rahimahullah yace ana so ga duk wanda Allah ya jaddada masa ni'ima ko Allah ya kawar da wata musiba daga gare shi yayi sajada domin godiya ga Allah ko kuma yayi wa Allah yabo da kirari don ya nuna godiyarsa na samar da wannan alkhairi ko na kawar da wannan musiba ko sharri to mun shiga ramadan lokaci ne na mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan alkhairin da ya bamu sai ya ce wa in asabatu barra sabara fa kana khairan la in abu mara daɗi ne ya same shi zai yi hakuri kuma wannan shine alkhairi gare shi to muna magana akan hakuri haka amma yayin da muka zo ga kawunan mu daidaikun mu shin muna da haƙuri a cikin mu'amalar mu yayin da miji yana tare da iyalansa shin kuna haƙuri da junanku kai a zamanka namiji matarka takan yi abubuwa na ɓata maka ko da ganganci ko da kuskure ko don ramako na abin da kai mata shin kana iya ka danne zuciyarka kai haƙuri ka ce in kai namiji ne ka sake ni ka yi shiru ka kame bakinka don kar saki ya fita ko kuma dai kawai don an ce in kai namiji ne ka sake ni shi kiran ka in kin isa ki kawo takarda mana sai ta je ta ɗauko takarda da bayro sai ka rubuta ka ce ka saka waye asara kai ne saboda haka ka zama kana da danne zuciya ke a zaman ki na uwa ko kuma in ce na uwa daki ko mai gida uwar gida to eh, a zaman ki na mace zai yi mijinki ya yi miki abubuwa na musgunawa na bata miki rai cin mutunci in dai abun ba ya je ga haddin da zai taba lafiyan ki ko haddin da wato zai taba addinin ki ba in dai abu ne wanda na maganganu ne ko na rashin yin wani abin da kike so a yi ko na yin abin da bakia so a yi ki danne zuciyarki ki hakuri hakurin nan zai kai ki ga nasara domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba taɓa baiwa mutum kyauta irin haƙuri ba wa man fi ahadun afa'an khairan wa awsa min as-sabr haka zamanka da ƴaƴanka ya'ya kai ne ka aure su, ka haife su ka kula da lafiyansu ka ba su makaranta kai amma a cikin ya'ya sai ka ga wani ɗan zai zo ya ce kai baba baka iya ba kai baba kana zalunta na kai baba baka kyauta min ba kai baba kana fifita wasu a kaina ka ba wa yayana kaza ka kai wane makka ka kai wane ina ka yi wa wane kaza ni baka yi min ba da zai zai faɗi haka to a zaman ka na uba sai ka duba idan ka shiga hakkinsa ne da gaske to tun yanzu a duniya ka tashi ka yi abin da za ka fita kada ka ce yaro ne bayi da kunya ko bayi da albarka a'a ka yi haƙuri ka danna zuciya ka bincika in ka bar hanya ka gyara domin in ka ce za ka dage tun da kai ne ka haife shi ka ci gaba da yi alhali kuma ka zalunce shi to in ka tsaya gaban Allah wannan zaluncin sai an cire saboda haka dole ka lura da wannan janibin haka kuma ƴaƴa tare da iyayenku zai yiwu babanka a cikin 'ya'ya kamar kai ne ya tsana kake gani kamar kai ne ba a maka abin da kake so ta yiwu don wasu dalilai ne da ke bayyana daga halinka wasu iyayen suna rashin kyautatawa ga 'ya'ya saboda halin 'ya'yan wani lokacin amma idan kaga cewa duk abin da ake so ka yi kayi baka taɓa saɓa mahaifinka ba amma shi ya tsane ka yana faruwa ba zai yiwu a ce uba ya so 'ya'yansa duka so bai ɗaya ba sai dai ya yi adalci tsakaninsu kamar da shari'a ta nema zuciya dan adam takan so wasu abubuwa wani lokacin da dalili wani lokacin ba dalili wani lokacin ma a zalunce suke son abun yayin da zaka ga ɗayan da suka kame kansu suna biyayya su ne mutum zai tsana sai ga wani mashayi daga cikin su ko wanda baya ma sallah cikin su sai ga zuciyar uba ta kama wannan ko zuciyar uba ta kama wannan yana faruwa amma ba wannan ba a zaman ka na ɗa ka zama kana da hakuri da iyayenka su suka haife ka suka samar da kai zuwa duniyar nan suka yi ɗawainiyanka a lokacin da kai baka san kana duniyar ba suna fama da kai yau ka zo ka san kana duniya saboda haka don ba su baka wani abu na duniya ba ka daina tsangwama ka daina maganganu ka daina zuwa wasu wurare kana magana babanka bai yi ba mamarka bata yi ba wane ne bai yi ba wannan rashin da'a ne wannan rashin haƙuri ne ka yi haƙuri in abin nan rabonka ne Allah zai baka in ba rabonka ne ba ne ba za ka samu ba yanzu muna ji daga labaru ana bayani wasu wai har za su kai mahaifinsu kotu me yasa wai ya sayar da wani kayansa kayansa ne fa ya sayar amma wai za su kai mahaifin kotu me yasa zai sayar su ba su yadda ba ko kuma bayi da hankali kaga wannan rashin ɗa ya kai in mahaifinku ne nashi ne arziki da yawa yaya ba su gane ba wannan kuma rashin sanin tauhidi ne ke kawowa don mahaifinka yana da kuɗi yana da wasu abubuwa ka dogara da wannan ka ce shi shikenan kai ka zama mai kudi wannan kuskure ne don zaka ga cewa arzikin ya tsaya ne saboda mahaifin yana raye Allah shi ya baiwa ran da Allah zai dauke shi to arziki ma sai kaga ya tafi in kaga ya zauna a gun wani to shi ma arzikin sa ne ko da a gadon ne yau za a dauki gado a raba wa mutane in kaga gado nan ya zauna tare da wanda aka baiwa to shi ma arzikin sa ne Allah ya rubuta dan nan zai samu arzikin amma in ba ni mai zaman ba ne sai kaga an ba shi ɗin kuma ya salwantar ko yawansa saboda haka ya'ya su yi haƙuri da iyaye mata su yi haƙuri da mazaje maza su yi haƙuri da mata hakan na haƙuri tsakanin makwauci da makwaucinsa ai haƙuri da juna wajen zamantakewa ya zamanto wasu makotan wato Allah yakan jarrabe su da munanan ɗabi'u na makotansu makoci ne wanda kullum zai sa eh, wani sauti na wake-wake ko kuma zai sa janareton sa a gindin eh, katanganka na daki, wanda zai dinga kara zai hana ka bacci ko kuma gashi nan dai wasu makotan kuma su zuba wani kazanta a kofan gida eh, wani anguwan in ka je ba za ka so ka shiga ba irin wannan abin nan kwata-kwata din nan mutum na najasa na menene da yake fita ya buɗe a cikin anguwa ba lokacin damina bane balle a cikin ruwan sama ya zo ya wanke ya tafi a hakan an zo kowa ya bude ya bude ya bude gashi nan ana ta kallo ba wanda zai yi magana wannan wannan cutarwa ne to in ka Allah ya jarabe ka ka zauna irin wannan anguwa tare da kana addu'a Allah ya fidda kai inda ba irin wannan bane amma sai kai hakuri kafin Allah ya kawo sauki sannan hakuri wato na limami ga mamunsa dole liman a zaman ka na liman ka zama ya hakuri Allah ya ce wajannahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ajrin yuqin mun sa sun zama jagorori ga mutanen su kawan jagora na shugabanci ne jagora na sallah ne jagora na wani aiki ne yaushe ne lamma sabaru da hakurin da aka yi kuma suna masu yaqini da ayoyin Allah to idan kana da hakuri ka zama limami kana zuwa za a ce ka jinkiri kana zuwa ka karanta wata sura a ce liman ka ja sura mai tsawo eh? hakuri za ka yi wani kana shigowa ma zai tsaki wai an bata masa lokaci kai hakuri inda layin canza kuɗi ne har zuwa zai iya kwana ko eh? in kuma likita yake jira asibiti ne dole zai jira awa minti talatin awa daya in kuma za ne neman kwangila ne har kwanaki zai je yana kwana a cikin mota a wani gari yana neman a bashi kwangila amma limami ya zo zai jagorance ku zuwa ga Allah a sallah lokacin da za ku yi duk tsawon sallah in dai farilla ne ba sallah da za ku yi daga shiga har zuwa fita ya rike ku minti goma sha biyar babu ita a salloli biyar din nan amma duk da haka sai ka ga mutane ma mu wasu ma suna je da turanci ne ba su makaranci addini ba duk ba san wahalan koyon larabci ko ga 'yan ayoyin alkur'ani ba su kawai turanci suka yi hadisan da eh? saboda haka sai a ce imam ya karanta short short basis, eh ya zama to chapter za a karanta saboda ba su da lokaci mutum zai zai kosa a cikin sallah an ba zai kosa wato limamin fa ka zo kana jiran sa minti biyar minti goma amma idan tafiya za ka yi a airport minti nawa kafin jirgi ya sauko kafin eh, time na boarding ka je in an ce flight zai tashi karfe ɗaya sha ɗaya kai kana airport kana jiran har awa biyu baka yanzu kowa ya haka ba wanda zai yi latin jirgi ya ce ko jirgi zai jira shi amma limami ka zo ka jira shi Eh? sai ka ce ai ai suna abin nan limamin nan sun cika kaza kaza da kyau ba ba mu kake sallah ba da kaji saboda haka lalle ne masu masu bin liman su yi hakuri da liman abin nan liman yi hakuri da wanda suke bin shi hakan nan mun su ma su yi hakuri da limamin su don wasu limaman su ma su ne don an ci kai liman shi kenan ka dinga yawo da hankalin mutane ka nuna gadara ka zo a lokacin da kake so kuma baka yadda wani ya wakilce ka a wajen sallan ba ba wani na'ibi kai ne zaka zo muna da irin wannan Allah ya nuna mana su Allah ya share su kuma limami ne zai lokacin sallah yayi shi ba zai zo akan lokaci ba kuma in wani ya shiga fada ne mun ga irin wannan ba zai zo akan lokaci ba in wani ya wuce fada ne kuma in ya zo yi sallan ba zai yi sallah yadda shari'a ta ce ai sallan ba kaga abin yayi yawa amma da akwai haƙuri ba shi kenan ya wuce saboda haka mamu sai hakuri da limamin su in limamin mai korafi ne mai koke-koke ne ko wani limamin yana ɗan wato bin eh, faɗin gaskiya za a yi wani limamin ya ga cikin mamu akwai wani mai kuɗi in lokacin sallah ya yi ma an an ce sahu sai ya ce a ɗan saurara jama'a ba su haɗu sosai ba ashe alhaji bai shigo ba ne eh? to a yi hatara irin wannan limaman su ma wato mamu sai su yi haƙuri da su a wanye lafiya sannan a yi haƙuri da mu'amala da za a yi da mutane a rayuwa duk wanda Allah ya haɗa ka mu'amala da shi ka yi haƙuri Allah ne ya ƙaddara wannan haɗuwar sawa'un a tafiyan mota ne ko a saye da sayarwa ne a duk wata mu'amala da za ta faru ku zan muna da haƙuri da juna mu koya wa kanmu wannan haƙurin to me yasa muka ce za mu yi magana akan haƙuri saboda yanzu ka shiga watan ramadana wata ne na hakuri. ana so ka yi haƙuri a na salatu wasallam ya ce ko da wani ya zage ka kar ka mayar masa da martani ko ka ce ni mutum mai azumi ne ni mai azumi ne kuma ɗaya hadisin ya ce idan mutum bai bar abin nan ƙarya da shaidar ƙarya da aiki da ƙarya ba ba ruwan Allah da barin ci da sha da yi ka kenan dole ka yi hakuri da wa'annan abubuwa kuma ka yi haƙuri ma da ci da sha ɗin ai yanzu wani da tuni ya yi breakfast din shi zai tafi kasuwa ko aiki amma yanzu ka nemi breakfast babu yanzu ka bi layi ina zan samu mai shayi da biredi eh ba za ka samu ba me yasa don ba mai zuwa ya ci ana azumi Otal-otal na abinci yanzu zai da akwai eh, wayanda ba sa azumi hmm. su ne za su abin nan amma musulmi mai azumi ba inda zai zai je bari ya tunkari ko musulmi ah, mai azumi ta ce za ta yi girki hmm. don a zo a ci ba duk an yi hakuri to kai hakuri daga keton alfijir zuwa faduwar rana baka ci ba baka sha ba kuma wannan bai hana ka yin ibadan ka ko sauran mu'amalan ka ba to me yasa ba za ka hannu ga sauran abubuwa da aka hana ka ba Allah ya datar da mu ga shirar mu zo sallallahu alaihi wa sallam aktabi bi hadha al-qadr insha Allah Maka ba a sauraron shi Ramadan Mubarak kenan da garin da zai tariya ta sai mun girme dubi na mata samu ku ko tambaya ga wannan lambobin namu su ne 0800 biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara akwai sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara yana ka sa kafin muke ji mu amfani da shi a wani lokacin mada Allah zai kokari ya tambaya a daga mani ya tambaya a misanci akwatin rediyo ko kan yaro ya gefe saboda malam ya tambayan sosai assalamu alaikum assalamu wa alaikum salam bismillah assalamu alaikum rahmatullah bugowa yau kan naka ɗaya ne ko na'am eh, kan ɗaya ɗaya ne hmm. assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu ɗaya tara akwai kuma sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara. Assalamu alaikum. bismillah shiga muryanka akan me ba mu ji ba ba mu ji ba halin tambayar naka dai ba ka ba ka ɗaga muryanka ma'anar kana jira kana jira to ka daga muryan ka ba ma jin gaskiya har yanzu ba ma jin ka kan limamai to na ji da cijo amma ban ji sauran ba ina jin ko layin ne ko layin mu ne dai akwai wasu Hmm. Idan aka ce sallah ta zo lokaci ya yi, inda ba liman ake jira ba, to liman ba zai jira mutum ɗaya ba, amma idan liman ya zo masallaci ba mutane zai jira, na sallallahu da sallam idan aka kira sallah in ya fito in ba mutane zai jira, in mutane sun haɗu kuma zai yi kabbara zai shiga a fara sallah. In mutane ne umuman ba su zo da yawa ba, zai saurara su da su zo su haɗu wannan ba laifi ba ne. amma a ayyana wani a ce sai ya shigo za a yi sallah wannan kuskure ne alhali ba liman ba ina fata ka fahimta wannan shi ne salamu alaikum bismillah malam lafiya kalau na mutum ya yi azumi bai samu ya yi karkafin kai ba. Na. Wata wata azumi ta zo ta rike shi. Ya muku wanda mutum shi ne wanda mutum shi rike tambaya shi kuma wanda kuma shi ne bayan abincin shi da iya ajiye azumin ko kuma ba iya ba. Ko zai ga wahala haka bai ya tambaya wani. Wa alaikum salam, masha Allah. na'am saurara dan hmm. saurara da saurara zaka je insha Allah zaka amsa okay na'am assalamu alaikum biyu hudu tara To kafin layin ya buɗu ko in ce a samu shiga. Mai tambaya na yanzu yana tambaya kan eh, zakar fitar kai ne da kasar fitar? Na'am. Na'am. Assalamu alaikum. Na'am, bismillah. Na'am, tambaya kan shi yi ne. sau ba na su zama na mutum na miji ne ba a ɗauka na wuri ma na gida ci da sha kula da makaranta. na abace na Na zara mun ji. Na, kiran ji insha Allah. Assalamu alaikum. Wa lokaci domin cewa eh, da karfe da kai ne mutum bai cire ba mm. sai kuma wani ramadan ɗin ya kewo shi ma bai cire ba mm. ya zai yi mm. amma ina ganin kamar zai yi wuya wallahu alam din da tambaya ce amma mutum da karfe da kai meye yawan abin da za a cire mudun nabi ne guda hudu ko taron guda amma mutum ya yi ramadana ya wuce har wata shekara ta kewayo cikin wata goma sha ɗayan nan bai samu abin da zai cire wannan zakar da kai ba har wani ramadan ya shigo masa ɗin ina ganin akwai sakaci amma yana iya faruwa ga wani mutumin da ba da lafiya ba da hanyar da zai samu ya ci sai dai abin da aka mika masa yana faruwa amma mutum da ransa da lafiyarsa yana nema ne kuma yana da yana ji wato azumin sa tsarkakon azumin wajen fidda zakar fidda kai din nan ne da wuya yi sakaci to amma duk da haka idan ya kama haka din ne ba komai ya ci ya ci gaba da azuminsa, fara bai cire zakar fidda kai ba bana ma yayi azumin kar ya ce in cire zakar da kai ba bari in yi hutu a'a za ka yi azumin bana ma an babu shi maka hada duk lokacin da Allah ya hore maka ka cire ko kuma za ka iya ka yi magana da wasu masu cirewa tunda nan ba bara kake yi ba wani ka san wayanda suke cirewa ka ce in sun cire su baka kai maka cire ga nan ma zai yi hmm. ka cire ka karba ka baya wanda yake zo wani lokacin ma za ka samu fiye da wannan din ma wani ya cire na mutum goma ya baka hmm. kai kuma kai kaɗai ne ko kai da iyalinka ne ko kai da yaranka ne biyu kaga za ku samu abin da za ku cire kuma abinci zai rage mu da farko dai wato mutum ya zama yana da azama a zuciyarsa niyyar cewa in Allah ya hore masa zai ci in kana da kyakkyawan niyya akan abin da zaka yi na ibada ko mm. mu'amala taimakon Allah na tare da kina. shi yasa ake so mutum ya zama yana da niyya ingantacciya a cikin duk abin da yake yi mm. ba wai sai na addini ba lalle ko abu na duniya ne idan muka zo muka ce za mu yi wannan abin da kyakkyawar zuciya da niyya azuma mai girma sai ka ga taimakon Allah cikin lamarin wannan shi ne. Eh, ko bai cire ba ya zama na rayuwarsa Allah ba zai kama shi ba don bai ɗora masa ba kuma ko wanda yana cikin mutanensa da za su cire masa mm. ko wani abu da ya bari sai su cire masa domin tsarkaka azuminsa ne ba wai ba ka da azumin kwata-kwata ba aha uhratan lisa'im mm. wa tu'matan lil masakin wannan kuma yana eh, tambaya ta biyu na cewa wato mai sana'ar wahala mm. mutumin da sana'arsa ne lodi kamar yadda azu muka faɗa wanda yana sana'ar da akwai wahala wasu ba su da wahala suna kallo to wanda sana'arsa akwai wahala ko saran itace ne ko noma ne ko menene to gashi in yana azumi din zai ji wahala shin zai yi aje azumi ba zai aje azumi ba wayanda Allah ya ba su izinin aje azumi mutane ne guda biyu kuma kana kumari maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra hmm. wanda yake yayin rashin lafiya ko yana halin tafiya zai aje azumi ya rama a wani lokaci hmm. ko kuma mace ce tana jinin haila ko tana jinin eh, haihuwa nan ma za ta aje sallah abin nan Allah da azumi duka sai in ta samu lafiya ta zo ta rama azumin azuminta banda sallah da in ba wannan ba sauran dalilai ba za su yanzu misali a ce eh, mutane sun je training training na NYSC ne training na soja ne na 'yan sanda ne za ga za su yi tsalle-tsalle su hau kan dutse su hau kan shin mm. mutum zai bar azumi don wannan a'a ba za ka bar azumi don wannan ba sai dai in kana azumin a lokacin ka zo ka jikkata ka ga ba za ka yi kai ba to za ka ajiye azumi. Mm, ba za ce dole sai ka kai ba mm. in za ka gayyara nan za ka ajiye azumin saboda laruran da ta faɗo maka na fata an gane wannan zai za su iya ajiyewa har lokacin da in sun gama din sulama amma ba za a ce kawai ba zan yi azumi ba don zan yi aikin wahala don zan yi aikin gini to yaushe ne ba za ka yi aikin ba da za ka rama azumi bayan azumin ma za ka yi aikin hmm. inda sana'a ce na wannan kuma yana tambaya kan shafi da witiri hmm. ya yi tarawihi tare da imam da ya shafi da witiri shin ya koma gida zai iya yi sallah za ka iya kai sallah amma so samu a ce witirin nan ya zo ƙarshe hmm. daga witirin nan kana so kai sallah in ka zo gida ka dan huta kai dan baccinka sannan ka tashi ka yi sallah ka na dare wannan daidai ne in kuma za ka jinkirta witirin zuwa karshen dare ka yi shi ma yana da kyau hmm. na fata an gani hmm. yin witiri ba zai haramta maka yin sallah ba hmm. sai dai kada ka ce za ka warware wannan witirin don wasu suna yin wato dabara ta warware witirin an yi witiri raka a daya an tafi gida sai yana so ya sallar dare sai ya raka a daya kuma a gida sai ya zauna ya tahiya ya sallama sai ya sajada ba da salam wai wannan sajadan da ya din ya cire sallama da liman yayi an ja an yi adjusting wanda raka na masallaci da raka ta gida an zo an hada su to kwata kwata da meye meye Sai mm. wanda an tsallaka an zo sai kenan sai su zo su wannan sallar ba ta yi ba ta yi haka ba ah, sai da nace ayi hakuri da zamantakewa da miji mm. ko mata sai wata duk bayar Allah take cewa to miji ga shi kun yi aure shekara da shekaru ba ci ba shayarwa ba tufatarwa ko kudin makarantar yara mm. ana zaune haka ya <clears throat> eh, gaskiya in miji ya rike mace a haka gaskiya bai kyauta ba amma ba mu sani ba ta yiwu a da yana da samu ne yanzu kuma babu samu da yana aiki ne yanzu baya aiki mm. duk suna faruwa idan wanda yana yi ne tukun abu ya zo ya canza ya zama baya da shi wannan shine wanda nake cewa ai hakuri da sauna idan ke kina da daman da Allah hore 'ya'ya na ku ne idan kika yi sadaka kika wa yayanki mm. shi ma sadaka kika yi masa taimakon shi kika yi a lallaba a zauna lafiya ya fi alkhairi mm. akan ki ce ba za ki yadda ba shi kuma ba da halin yi karshe a je a ce za a kai rabuwa ko karshe a je za a je a kai wa mutane su shiga tsakani me ku haka ki hakuri ki nemi lada kuma ba gori don wasu matan za su ɗauki ɗawainiyan gida miji bai yayi sai su dinga cefane su yi kaza to yanzu daga yanzu in za ta je anguwa ba neman izini me yasa saboda lokaci yayi